matashiyar tashar da ke tsage gaskiya ko mai dacin ta ga cikakkun labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Mutula Ibrahim farko ga kanan so. Shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya caccaki kungiyar kwadago tare da daukar alhakin dukkanin halin matsi da kasar ke ciki da kuma shan alwashin kawo ƙarshen sa. Majalisar Dattawan Najeriya ta umarci hukumar kula da aikin ɗan sanda da ta dinga ɗaukar mutane goma a kowace karamar hukuma ta ƙasar a lokacin da za ta ɗauki sabbin ma'aikata. Gwamnatin jihar Kano ta haramtawa masarautu biyar nadawa da saukewa da daga likafar kowane basarake a jihar. Helikwatar tsaro a Najeriya ta kashe 'yan bindiga sama da 900 tare da kwato makamai sama da 2000. 'Yan sandan Najeriya sun ce ana samun saukin matsalar tsaro tare da musanta labaran da ake yadawa a kafofin sada zumunta. A daidai lokacin da 'yan bindiga suka tattare masallata sama da 40 a zamfara kuma suka yi garkuwa da su. Masu kallo Assalamu alaikum yau Alhamis 19 ga watan Sha'aban shekara ta 1445 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina daidai kenan da 29 ga watan Fabrairun shekarar 2024 miladiya kan labaran kuka fara kalla yanzu kuwa sai ku gyara zama domin kallon cikakkun su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi martani ga kungiyar kwadago yana mai cewar tafiya yajin aiki da zanga-zangar da suka yi ba zai haifar da komai a ƙasar ba. Tinubu na wannan martani ne yayin da yake kaddamar da aikin titin jirgin ƙasa a jihar Legas. Ya ce dukkanin abin da kungiyar za ta yi ba zai dakushe tafiyar mulkin watanni tara da farawa ba. sannan ya ce a shirye yake don karɓar dukkanin ƙalubalen da ƙasar ke ciki domin shi ya buƙaci a zaɓe shi zama shugaban ƙasa shugaba tinubu ya ƙalubalanci ƙungiyar kwadago kan cewar idan siyasa za su yi tara a shekarar 2027 tinubu ya amayar da abin da ke ransa kuma shine martanin da ya yi bayan da ƙungiyar kwadago ta yi zanga-zanga a ranar talata idan ba a manta ba ƙungiyar ta shirya yin zanga-zangar ne a ranakun talata da laraba sai dai ta janye zanga-zangar da ta yi ranar laraba daga baya zanga-zangar na zuwa ne bayan da gwamnatin tarayya ta gaza biya musu bukatunsu a gefe guda kuma da halin tsadar rayuwa da hawawar kayan masarufi da ake fuskanta a najeriya A wani labarin kuma shugaba Bola Tinubu ya tafi kasar Qatar ziyara a yau Alhamis. tinubu ya bar Legas yayin da ya nufi doha na kasar qatar bayan da ya kaddamar da aikin titin jirgin kasa a Legas. ziyarar aiki na zuwa ne bayan da ya halarci ta'aziyar tsohon gwamnan jihar ondo wanda ya je a jiya laraba tinubu wato ya zuwa yanzu fadar shugaban kasa bata bayyana ranar da shugaba bola tinubu zai dawo najeriya daga ziyarar aikin ba Gwamnatin jihar Kano ta haramta wa masarautu biyar daga likafar masu sarautar gargajiya ko bayar da wata sarauta ko kuma tubewa. Umarnin hakan na kunshe a wata sanarwa da kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar wanda Ibrahim Kabara, sakataren dindindin na ma'aikatar ya sayan a hannu a madadin kwamishinan. Sanarwar ta ce dakatar da dukkanin masarautu biyar na Kano da kewaye daga ɗaga likafar kowane basarake. ko naɗawa ko kuma warware rawanin har sai sun gabatar tare da samun izini daga ma'aikatar ƙananan hukumomi takardar mai ɗauke da kwanan watan laraba 28 ga watan fabrairu an aike ta ga manyan masarautu biyar na jihar don sanar da su sabon umarnin idan za a iya tunawa akwai takaddama da zargi wanda ake yi wa gwamnatin kano na shirin rushe ƙarin masarautu biyar da aka yi a jihar kano tare da dawo da sarki muhammadu sanusi na biyu Helikwatar tsaro a Najeriya ta ce ta samu nasarar kashe 'yan bindiga 974 tare da kama wasu 621 cikin wata guda. a wani rahoton alkalma da suka fitar na watan fabrairu da muke ciki wanda muke bankwana da shi helikwatar ta ce wato ta kubutar da mutane 466 a hare-hare daban-daban da aka kai a sassan kasar daraktan yada labarai na helikwatar tsaron najeriya edward buba shine ya sanar da haka yayin ganawa da manema labarai yau abuja a abuja wato yau alhamis a abuja ya ce jami'an soji sun kwato makamai 1,573 da harsashi 23,345 cikin watan guda haka kuma sun kubutar da wasu kuɗi naira miliyan 8.9 da ɗanyen mai da wasu haramtattun wajen hada-hadar ɗanyen mai a ƙasar daga cikin waɗanda aka kashe da kuma kamawa akwai masu garkuwa da mutane 'yan boko haram da kuma 'yan bindiga ya ce dukkanin nasarar an samu ne cikin watan fabrairu da muke gab da sallama da shi masu kallo labarai kuke kallo za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafofin sadarwar zamani kamar facebook youtube instagram da tiktok duka a matashiya tv ko kuma twitter at yan matashiya kuna da damar wato bayyana ra'ayinku a labarai ko shirye-shirye da muke kawo muku ko kuma ba mu labarin abin da yake faruwa a yankunan ku ta hanyar kiran wato tuntubar mu kira ko whatsapp ko saƙon karta kwana na sms akan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida labarin zai ɗora bayan mun karɓi wannan saƙo ku da mu. Ga jadawalin labarai da shirye-shiryen matashiya TV. Cikakkun labarai za su dinga zuwa muku a ranakun Litinin zuwa Asabar da misalin karfe tara na dare a shafukanmu na YouTube da Facebook. Sai takaitattun labarai da zai dinga zuwa muku a kowace rana da misalin karfe shida na safe. Ba iya labarai muka tsaya ba akwai shirye-shirye na musamman da aka tanadar muku domin faɗaɗa muku ku masu kallon mu. Shirin rabin ilimi shiri ne wanda kuke tuwo da saƙonnin tambayoyin da suka shafi addinin musulunci kuma ake amsawa zai dinga zuwar muku a dukkanin ranakun Alhamis da misalin karfe tara na dare. Shirin tsaya da kafar ka shiri ne wanda yake tattaunawa da manya da kananan 'yan kasuwa masu sana'ar hannu zai dinga zuwar muku a kowace ranar Laraba da misalin karfe takwas na dare. Akwai shirin zamantakewar ma'aurata. shiri ne wanda yake koyar da dabarun zaman aure domin samun farin ciki a cikin gidajen ma'aurata. Zai dinga zuwar muku a kowace ranar Litinin da misalin karfe goma na safe yayin da shirin sirrin ma'aurata wanda yake zaƙulo matsaloli tsakanin ma'aurata tare da samar da hanyoyin warware su zai dinga zuwar muku ne a ranakun juma'a da misalin karfe takwas na dare shirin kuma zo mu tattauna shirin ne wanda yake ɗauko maudu'i da ya shafi al'umma tare da tattaunawa a kansa zai dinga zuwar muku kai tsaye a ranar juma'a da misalin karfe tara da rabi na dare zuwa karfe goma. shirin yar cikin gida shiri ne wanda yake gayyato 'yan jaridu da masu alaƙa da aikin jarida domin jin irin gwagwarmayarsu tare da bayar da shawara ga ma'aikata bayan duba ƙalubale da aikin yake fuskanta. Zai dinga zuwar muku ne a kowace ranar talata da misalin karfe tara na dare. Shi kuwa shirin ciki da gaskiya shiri ne wanda yake gayyato 'yan siyasa domin baje kolin su ga 'yan siyasa da suke karewa zai dinga zuwar muku a ranar lahadi misalin karfe takwas da rabi na dare. Shirin dandalin Kaniwood shiri ne wanda yake gayyato jarumai da 'yan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ko waɗanda suke da alaƙa da masana'antar domin jin irin gudunmawar da suke bayarwa zai dinga zuwa a ranakun Asabar da misalin karfe 8 da rabi na dare. Kazalika akwai shirin rayuwar masoya. Shiri ne wanda ake gayyato masoya musamman waɗanda suka fuskanci ƙalubale suka shagowar maya a rayuwar soyayyarsu domin jin irin abubuwan da suka fuskanta. Zai rinka zuwa muku a dukkanin ranar Litinin. da misalin karfe 8 da rabi na dare. Bugu da ƙari, shirin ana yi da kai shiri ne wanda yake taɓo ɓangarori daban-daban da suka shafi al'umma domin samar da hanyoyin da za a magance su. Zai dinga zuwa a ranar Laraba da misalin karfe 8 da rabi na dare. Kada ku manta, za ku iya samun Matashiya TV a shafukan YouTube, Facebook, Instagram, TikTok da sunan Matashiya TV. ko kuma shafinmu na X wato Twitter at ‘yan matashiya ko ku karanta labaranmu a adireshinmu na yanar gizo matashiya da squam ko kuma kai tsaye ku tuntube mu ta hanyar kira ko kuma ta hanyar WhatsApp a kan lambar wayarmu sifili takwas sifili tara shida uku tara tara Matashiya TV. Mai tsage gaskiya komai ɗacinta. To madalla barkanmu da dawowa. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi umarni ga hukumar kula da aikin ɗan sanda a wato da ta ɗauki mutane goma goma daga kowace ƙaramar hukuma ta Najeriya. umarnin na zuwa ne a zaman da majalisar ta gudanar a yau alhamis a najeriya dai akwai kananan hukumomi 774 wanda mutanen za su kama su 7,740 majalisar ta yi umarnin hakan ne bayan da sanata emmanuel odende na jihar benue ya gabatar da kudurin sannan ya samu goyon baya a kansa sannan majalisar ta umarci kwamitin kula da aikin dan sanda da su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumar aikin dan sanda ta najeriya umarnin zai fara aiki ne a kowace shekara yayin da hukumar za ta ɗauki sabbin ma'aikata. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ana samun nasara bisa ga yanayin tsaro da ƙasar ke ciki. mai magana da yawon 'yan sandan najeriya muyiwa adejobi shine ya bayyana haka a ibadan babbar birnin jihar oyo ya ce akwai nasara sosai a yanayin tsaron da kasar ke ciki dangane da batun da ake yadawa a kafofin sada zumunta muyiwa adejobi ya ce tsofaffin labarai ne wani da can da ake ci gaba da yada su ya ce halastattun kafofin yada labarai ba sa kawo labarai irin waɗannan waɗanda ake sakawa a kafofin sada zumunta a don haka a halin da ake ciki a yanzu babu tashin hankali da matsalar tsaro kamar yadda ake gani a kafofin sadarwar zamani domin jin wato domin jami'an 'yan sanda na karɓar bayanai daga kowane ofishi dangane da yanayin tsaro a kowace rana ya kara da cewa mafi yawan masu garkuwa da ake kai musu rahoto na ƙarya ne kuma ya kamata jama'a su san haka kuma idan wato jami'an 'yan sandan da sauran jami'an tsaro suna ci gaba da haɗa kai domin samar da tsaro a faɗin najeriya Wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun sace masallata a jihar Zamfara. an yi garkuwa da mutanen a masallacin a karamar hukumar tsafe ta jihar a asubahin yau alhamis wani mai suna aminu yahaya ya shaida wa matashiya cewar yan bindigan sun je masallacin sanye da manyan kaya kuma a kan babura sannan suka yi garkuwa da mutane sama da arba'in ya ce yan bindigan ɗauki da muggan makamai sun yi barazanar kashe duk wanda ya gudu yayin da suka wato suka ritsa masallatan a cikin masallaci ya ƙara da cewa shi ma ya tsira ne bayan da ya fi wato ya faki idan 'yan bindigan ya ketara wata taga amma akwai wasu 'yan uwansa biyu da aka yi garkuwa da su sannan ya ce a kafa suka shiga cikin garin sanye da manyan kaya yayin da suka bar baburan nasu a bayan gari sun tattara masallatan sannan suka umarce su da su bi su zuwa cikin daji jami'an 'yan sanda a jihar ba ce komai dangane da lamarin ba yayin da suka yi alkawarin bayar da cikakken bayani idan suka kammala tattara samun bayani a kai to da wannan labarin muka kawo ƙarshen labarin na wannan rana daidai wannan lokaci amma da na abokan aiki suna na abubakar mutula ibrahim nake cewa mu kwana lafiya